Irmiya Sura talatin Maidowa da Isra'ila Ga magana ta zo wa Irmiya daga Ubangiji, Ga abin da Ubangiji, Allah na Isra'ila, yana cewa, Ka rubuta a cikin littafin dukan maganganun da na yi maka, kwanaki suna zuwa, in ji Ubangiji, sa'ad da zan komo da mutane na Isra'ila da Yahuda daga bauta, in kuma maido da su ga ƙasar da na ba wa kakanninsu mallaka. in ji Ubangiji, ga kalmomin Ubangiji da ya yi game da Isra'ila da Yahuda, ga abin da Ubangiji yana cewa, Ana jin kukan tsoro, razana, ba salama ba, ku tambaya ku ji, namiji zai iya haifi ’ya'ya? To, me ya sa kuke ganin kowanne mai ƙarfi, da hannunsa a kwankwaso kamar mace mai naƙuda, kowace fuska ta koma fari, kaito, Gama wannan rana za tă zama mai girma, babu kamarta; zai zama lokacin wahala wa Yaƙub, amma za a cece shi daga cikinta a wannan rana, in ji Ubangiji Maɗaukaki, zan karya karkiya daga wuyansu zan kuma cire musu ƙangi; baƙi ba za su ƙara bautar da su ba, a maimakon haka za su bauta wa Ubangiji Allahnsu, Dawuda sarkinsu kuwa, wanda na tayar musu, saboda haka kada ka ji tsoro. Ya Yaƙub bawana, kada ka karai, ya Isra'ila, in ji Ubangiji, tabbatacce zan cece ka daga wuri mai nisa, zuriyarka daga ƙasar zaman bautarsu; Yaƙub zai sami salama da zaman lafiya, kuma ba wanda zai sa ya ji tsoro, ina tare da kai zan kuma cece ka, in ji Ubangiji, ko da yake na hallakar da dukkan al'umma gaba ɗaya a inda na warwatsa ku, ba zan hallaka ku gaba ɗaya ba. Zan hore ku, amma da adalci kaɗai; ba zan ƙyale ku ku tafi gaba ɗaya ba hukunci ba, ga abin da Ubangiji yana cewa, Mikinku marar warkewa ne, raunin da kuka ji ya sha ƙarfin warkewa; babu wanda zai yi roƙo saboda damuwarku, ba magani domin mikinku, babu warkarwa dominku; dukan abokanku sun manta da ku, ba su ƙara kulawa da ku. Na buge ku kamar yadda abokin gāba zai yi, na kuma hukunta ku yadda mai mugunta zai yi, domin laifinku da girma yake, zunubanku kuma da yawa suke, me ya sa kuke kuka a kan Wahalar wahalarku da ba ta da magani? Domin laifinku da girma yake, da kuma zunubanku masu yawa, na yi muku waɗannan abubuwa, amma duk wanda ya cinye ku za a cinye shi, dukan abokan gabanku za su tafi zaman bauta, waɗanda suka washe ku su ma za a washe su, dukan waɗanda suka mai da ku ganima su ma za a mai da su ganima, amma zan mayar muku da lafiya in kuma warkar da mikinku, in ji Ubangiji, domin ana ce da ku yasassu, Sihiyona wadda ba wanda ya kula da ita. Ga abin da Ubangiji yana cewa, Zan mayar da wadatar tentin Yaƙub in kuma ji tausayin wuraren zamansa. Za a sāke gina birnin a kufansa, fadar kuwa za ta tsaya a wurin da ya dace da ita; daga gare su waƙoƙi za su fito na godiya da kuma suwa ta farin ciki, zan riɓaɓɓanya su, ba za su kuwa ragu ba, zan kawo musu ɗaukaka, ba ko za a ƙasƙantar da su ba, ’ya'yansu za su kasance kamar a kwanakin da. jama'arsu kuma za su kahu a gabana; zan hukunta duk wanda ya zalunce su. Shugabansu zai zama ɗaya daga cikinsu, mai mulkinsu zai taso daga cikinsu; zan kawo shi kusa zai kuma zo kusa da ni, gama wane ne zai miƙa kansa don ya yi kusa da ni?’ in ji Ubangiji, saboda haka za ku zama mutanena, ni kuwa in zama Allahnku; ga shi, hadarin Ubangiji zai fasu cikin hasala, iskar guguwa mai hurawa a kan kawunan mugaye, fushi mai zafi na Ubangiji ba zai kawu ba sai ya cika, manufofin zuciyarsa gaba ɗaya a kwanaki masu zuwa za ku gane wannan.